والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نور اللطيف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الحياء والإغداء أما كنيا دكما كامي ومتورن وكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء يا كفن شيء منظور صلى الله عليه وسلم wato shi ne mafi tsananin mutane wajen kunya yana da tsananin kunya sosai wa aksaru min al-awra idza alal awra ibda'an kuma shi ne mafi yawan kamewa daga duk wani abu na aibi yana rinsa daga duk wani abu wanda zai zama to al'aura ala abu sa'id al ya ce كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من يا قصد شيء منظور صلى الله عليه وسلم يا بطر كنيا في يد بدروا أشكل للبنتا kaga su larabawa ɗabi'ansu tun kafin zuwa musulunci ma ita budurwa ba a barin da tana yawo haka nan budurwa ana killace ana killace ta a cikin gida to ita ana barin ta ne a kulle da sauransu to a za ga yan mata in dai mace budurwa ce za ka tana da tsananin kunya wajen mu'amala da maza an gane ku annabi ya kasance ya fi tsananin kunya fiye da budurwa a cikin lullubinta a cikin kulle wa kana idza kariha shay'an arafnahu fi wajhi ya kasance idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kyamaci wani abu muna gane wannan abu kan shi to gaskiya an baka ma annabi rai abin da aka yi manzon Allah bai so shi ba za mu gane abin kan shi wa kana alaihi salatu wa salam radifal bishar ya kasance annabi wato mai laushin ainihin fata ne wato ma'ana bashara kuma mai laushi ne wajen sakin jiki mutum ne mai sakin jiki ne mai murmushi rafiqa zahir mai laushin zahiri zahirin za ga ɗabi'a shi na zahiri mai laushi ne ba shi da kaushi la yushakihu ahadan bima yakrahu wato baya fara wani mutum baya yin magana ga wani mutum da abin da yake ki Mazana ba zai gaya maka magana da zai ɓata maka rai ba haya'an wa karama nafsi haya'an wa karama nafsi saboda kunya da kuma karamci na rai qalat aisha aisha ta ce radiyallahu anha kana alayhi salatu wa salam idza balagahu an ahadin ma yakrahu ya kasance manzo sallallahu alaihi wa sallam idan labari ya kai gare shi daga daga wani dangane da abin da yake ki wani mutum ya gaya masa magana maganar da yake ki magana mara daɗi lam yaqul ma zal fulan yaqul kaza wa kaza baya cewa me yasa wani ke cewa kaza ba zai kama sunan shi ba an gane wani mutum ya aika mai da wata kalma da yake ki to shi ba zai zo gaban jama'a ya ce me yasa wani yake faɗin kaza da kaza ba an gane baya yin ta'ayini bai ayyana sunan mutum bal yaqulu ma zalu aqwamu yasna'un a cewa yake yi me yasa mutane ke yin kaza sai yi wa'azi a dunkule wanda kai da kai ne ka san kai ne amma ba kama sunan ka ba aw ya na kaza eh ko kuma me yasa mutane suke cewa kaza a gani ka nan a cikin sauki sai mutum ya ga kuskuren ka kuma ya gyara a gani kaga shi ne wa'azin yana wa'azi zai yi wa'azi ce me yasa mutane ke zina me yasa mutane ke shan giya me yasa mutane ba su cika alkawari to kai da ka san kana yin wannan laifi ka san da kai aiki ko amma wani ya ce ya kama sunan ka me yasa malam mati ke yin kaza ga malam mati a cikin taron jama'a ya malam mati zai ji kaga babu daɗi to da yawa daga cikin masu nasiha a wannan zamanin musamman mutanen da ke awan salafiya za ka cewa ɗan laifi kaɗan daga mutum ya yi sai a kama sunan shi kuma an kama sunan shi sai a gaya masa magana mara daɗi da sunan wai ana yin al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar ai babban buri abin da ake so shine a gyara ba wai abin da ake so shine shirkiya na mutum ba ko cin sa an gane na'am akwai lokacin da ya halarta a kama sunan mutum wato ai masa malamai sun yi bayanin wa'annan wurare a su amma ba irin usulubin da ake bi a wannan zamanin ba kaga wani ya kama sunanka ya ce jahili wawa bai san abin da yake yi ba dan bid'a dan kaza dan kaza to irin wannan ba an yi dan ka gane ba ne, an yi ne dan a wulakanta ka a ci mutunci eh wa alaikum salam na ya kawo bid'a eh to idan an ga cewa yana da tasiri zai iya halakar da jama'a mutane ba su gano shi ba ana iya kama sunan shi a an karar da mutane game da shi an gane yawwa na'am wala yusammi fa'ilu manzo Allah galiban baya ambaton wanda ya aikata wannan laifin wa qalat radiyallahu anha eh ta ce Allah ya ƙara masa yadda lam yakun alaihi salatu wassalam fahishan wala mutafahishan manzon Allah bai kasance mai alfasha ba ko mai neman yin alfashan shi ba mai alfasha bane kuma baya neman ma yayi wala takhaban fil aswaq kuma ba mai hayaniya bane a kasuwanni wato ta daga murya yana surutu a kasuwanni sayya baya sakawa da mummuna akan mummuna idan an masa mummuna abu shi baya sakawa da mummuna walakin ya abu wa yasfa sai dai shi yana yin afuwa kuma ya da kai sallallahu alaihi wa sallam wa amma husnu ishrati ishrati amma kyakkyawan mu'amalar shi ba, irin kyakkyawan yadda yake mu'amala da mutane da kuma kyakkyawan ladabinsa wa wustu khalqi wa mafi wa basu kulki da kuma shimfiɗa ainihin ɗabi'a shimfiɗan ɗabi'ansa yadda yake shimfiɗa ɗabi'ansa daga mutane ma asnafil khalq tare da nau'i nau'i na halittu min man tasharat bi la akhbaru sahiha wannan yana daga cikin abin da labarurka ingantattu suka yada akai kuma yana duba manzon Allah yana da kyakkyawan mu'amala da mutane ala ali radiyallahu ya ce Allah ya kara masa yadda kana alayhi salatu wassalam awsa an nas sadran ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wanda yafi wanda ya faɗin kirji daga cikin mutane wato ma'ana yana da haƙuri kinaya ne na yana rungumar duk abin da ya zo cikin haƙuri yana daga cikin mafi faɗin mutane da kirji wa asakan na lahaja kuma yana daga cikin mafi gaskiyar mutane wajen wajen harshe wa aliyanuhum eh, kuma yana daga cikin mafi laushinsu ga ɗabi'a wa akramu ishara kuma yana daga cikin mafi karancin su wajen wajen kyakkyawan mu'amala yana da kyakkyawan mu'amala tare da mutane Allah ya bamu irin wannan sifa din yana daga cikin abin da muka rasa gaskiya sosai an gane wanda ya kamata a ce mu ɗaliban ilimi da kuma malamai gaba ɗaya mu koyi irin wannan hali kyakkyawan mu'amala tare da mutane na'am shi ne haka ce yayi mafi nauyin shi daga ɗabi'a Na. wa kana alaihi salatu wassalam yu'allifu ya kasance annabi yana bin su a hankali a hankali yana lalashin su wala yunasiru baya kore yana lalashin mutane baya kore mutane wa yukrimu karima qaumi kullu qaumi kuma yana yana mutunta mai daraja na kowane mutane kowace kabila tana da wani mutum da take girmamawa to yana karrama wannan mutumin an gane a ce a cikin kabila hausawa akwai wani mutum mai daraja cikin yarbawa akwai mai daraja cikin inyamurai akwai mai daraja cikin kaluri akwai mai daraja to wato dukkan kabilu yana duba wanda mutane ke girmamawa sai girma shi baya wulakanta mai daraja daga cikin mutane haka ya kamata mu kula da wannan da kyau eh wai walli alayhi kuma yakan shugabantar da wannan mutumin a kansu idan suka zo suka musulunta to yakan duba to wa'annan kabila wa suke mutuntawa a suna mutuntawa ne sai shugabantar da shi kuma wato yana yin takatsantsan da mutane wa yahtarisu minhu duk da yana takatsantsan daga gare su yana kiyayewa sosai min gairi an yatuya an ahadin minhum bishara eh ba tare da ya nade ma ɗaya daga cikinsu wato tsakin fuskansa ba manzo Allah baya nade ma wani koda an baka masa rai baya cika ya rufe ainihin sakin fuskarsa wala kula baka masa rai ga yana ta murmushi sai dai in abin ya ya zama yayi tsanani sosai an gane ko ba tare da annabi ya nade wa mutane ɗabi'ansa ba wa yatafaqadu ashab kuma yakan bincike sahabbai in bai gansu ba hmm. a gane na ga wani ba sati biyu ban gashi ba lafiya wani wata ɗaya ban gashi ba lafiya to yana yawan binciken ainihin mutanensa wa yuti kullu julasa'ihi masibo. kuma yana ba dukkan abokan zamansa wato rabansa an gane kowane mutum za a bashi haƙƙinsa daga cikin abokan zama wala ya tabu jalisahu anna ahadan akrama alayhi minhu eh abokin zamansa baya tsammanin cewa lalle wani ya fi shi daraja hmm. idan yana mu'amala da mutane wannan ba zai ce wannan ya fi shi daraja ba wannan ba zai ce wannan ya fi shi daraja ba man jalasahu aw qawamahu li hajatin sabara duk wanda ya zauna tare da shi ko yayi muqawama da shi saboda wata bukata to sabara annabi yana yin juriya da shi yana yin hakuri da shi hatta ya kula huwa al-musarrif har ya zama to shi zai juya daga gare shi wani ya kawo maka ziyara ya matsa ya matsa kai kuma kana da wata matsala kana da wani zuruf to shi manzo Allah yana yin haƙuri ko da yana da wata buƙata sai wani ya kawo mai ziyara baya zuwa kawai shi to bawan Allah ni zan muke yanzu zai ta haƙuri da kai har ka gama abin za gama ku rabu lafiya an gani musamman a ce wani mutum ya taso daga wani waje mai nisa ya kawo ma ziyara yana zuwa to bawan Allah ka kawo ziyara kuma ina da wani uzuri sai an jima to baya yin haka zai saurare ka ko da zai cutu zai ta hakuri ya ta hakuri saboda ka zo don wani abu ne wanda kana ganin muhimmi ne to ya kamata ya baka lokaci sosai da saurare ka an gano wannan ku na'am ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها duk wanda ya roki manzo Allah wata bukata annabi baya baya tunkuɗe shi sai da wannan bukatar baya mayar da wannan mutum sai da wannan bukata din aw mai sirri min al-qawl ko kuma da magana mai sauki in ya zamanto ba zai iya biyan bukatar wannan ba zai ce wallahi bawon Allah abin da ka faɗan nan wallahi ba ni da shi ba zan iya ba amma ka yi hakuri in Allah ta'ala ya iya hore insha Allah za a yi maka nam qad wasa an nas mustahu wa khulqu haqiqa basu haqiqa ainihin me basu tabassu da hugo basu basu da hmm. to haqiqa sakin fuskan manzo Allah shimfidan shimfidan fuskan manzo Allah da kuma ɗabi'unsa sun yalwaci mutane an ce shimfiɗan fuska ta fi ta tabarma to manzo Allah ɗabi'ansa ta yalwaci mutane sakin fuskansa ta yalwaci mutane fasara lahum abal sai manzo Allah ya zama kamar uba a gare su wa saru hu fil haqqi suwa suka su a sa duk ɗaya ne a wajen gaskiya inda mutum na da gaskiya ko da shi na kasa kasa za ga cewa shi kan gaba a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam na'am bi hada wa safahu ibn abi hala da wannan ne ibn abi hala ya kubanta shi kana da'iman albish ya kasance mai mai dawamman sakin fuska daga da'ima zaka manzo Allah na sakin fuska sai dai an faɗa abu wanda ya saba maganar Allah nan ne za ga yayi fushi hmm, sahal khulq mai sauƙin ainihin ɗabi'a mai laushin sasanni laysa bi fazzin wala ghalil wato ba mai fushi bane ba mai kaushin dabi'a bane baya fushi ba shi da kaushin dabi'a mai tsananin fushi shine fazz walau kunta fazzan ghalizal qalb kenan na'am wala fakham shi ba mai hayaniya bane shi wala fahash shi ba mai alfasha bane wala ayyab ba mai yawan aibanta mutane bane kawai ya zauna ya ta aibanta mutane babu wani gwani a wajen shi ba haka yake ba wala madda zai mutumin da ba za ka taba gani ya ce wani ya kyauta ba shi kullum kawai suka mutane yake yi su wannan ɗabi'a ba ɗabi'a mai kyau bane an gani ko shi ba mai yawan yabo bane har ya wuce gona da iri akwai mutumin da kuma kullum zai yi ta yabon mutum ko da bai cancanci a yare shi ba an gani akwai mutumin da yake mai mudahana in ya zo ya ganka sai zo ya ta ka mutumin kirki dai kai ba kamanka in baka nan kuma ya soke ka akwai mutane irin nan da shi manzo Allah idan kaga ya yabe ka ka cancanci a yabe ka ne in kaga ya soke ka ka cancanci a soke ka ne a gani mu daina yin wannan murɗama irin wannan abun kaga mutum kawai ɗabi'an shi mara kyau ne amma ka ce ɗabi'an shi mai kyau ne musamman ma in ya rasu in ya rasu bawan Allah mutumin kirki ya rasu ai wallahi jiya ma kamar ya san zai rasu bawan Allah ya ce min kaza ya ce min kaza alhali da ba mutumin da yake kyakkyawan yabo ga wannan mutumin mutum ne wanda ake sukan shi da miyagun ɗabi'u miyagun mu'amala amma a yau da ya rasu ya zama to mutumin jirki kuskure ne wannan an gane abin da aka ce idan mutum ya rasu kada a faɗi komai garin shi alkhairi bi ma'ana kada kada misalin mutum ya rasu a zo a yi ta zage shi ana faɗin kaza ana faɗin kaza kawai a kama baki a yi shiru in yana da wasu ɗabi'u marasa kyau a yi shiru kada a zo ana yaban shi alhali mutum banza ne kun nuna ku ko idan kuma ya zama to mutum ne wanda in aka yi shuru ma za a iya cutuwa ana iya ma faɗin ma wasu halayensa kamar yadda sahabban manzo Allah suka faɗi kurakuran wani mutum ya rasu ko akwai wani na wanda wanda manzo Allah wanda sahabban annabi suke ci suka yabo mutum ya rasu daga sun faɗi magana mai kyau game da shi wani ya rasu daga Eh, za ka ainihin shi kanshi manzan Allah sai ga ya faɗi ya ce wajabar idan za a bai suka faɗi kyakkyawar ɗabi'a game da mutum sai ce wajabar sun sun faɗi mummunan abu ce wajabar na'am za a iya faɗi da gaske akwai matsayin sannan da mutum zai kai wanda ya rasu kuma a faɗa ya tarrafaru amma la ya shi kuma annabi yana kau da kai ga abin da baya sha'awa idan an kawo ma annabi wani abu wanda baya sha'awa kamar abinci ko wani abu zai kau da kai baya kushe abin wala yu sunan. baya cewa an kawo mun tuwo da miyan kuka ba nama waye zaki nan kawo zaki na gode Allah ya saka da alheri ina fatan gani amma ba ni da bukatar shi a yanzu na gode an gani zai kau da kai daga abin da baya sha'awa wala wala yu sunan. baya ainihin kushe wannan abun ya ɗebe ma abun albarka ya ɗebe mashi tsammani ya nuna abu ne wanda waye zai irin wannan abun Allah ta'ala fa bima rahmatin min Allah lilta lahu hmm. saboda rahaman Allah ne kake lausata wa mutane ya rasulullah dabi'an ka laushi walau kunta fazzan da ka kasance mai tsananin fushi mai kaushin zuciya lan faddu min hawli da sun watse sun barka fa'fu ka yi afuwa gare su ka nema musu gafara ka yi afuwa ga sahabbanka kuma ka nema musu gafara idan suka yi laifi ka nemi shawararsa a cikin al'amura an gani ga manzo Allah ya fi kowa hankali amma kuma duk da hakan abu ya taso wanda ba shi da alaka da wahayi yakan kira sahabbai nemi shawararsu kada malami ya ɗauka tun da shi malami ne ya fi karfi ya nemi shawarar ɗalibinsa an gano wani ku duk basiranka akwai wani baiwa wanda Allah zai ba ɗalibinka ka wanda kai bai baka ba saboda haka ka ringa neman shawarar mutane za ka samu fa'ida insha Allah mai neman shawara insha Allah baya taɓewa amma wani lokaci idan mutum yana yin abu da kwakwalwar kanshi zai iya yin kurakurai da yawa da san kurakurai ke yi ba an gane to manzon Allah yakan nemi shawarar mutane kuma a cikin shawaran ya ɗauki abin da ya dace daga cikin shawara din. idan ka bada shawara ba lalle bane ka ɗauki shawaran ka ai na bada shawara su uku ba dauka ba zai iya duk shawara da ka bayar masu rauni ne shi ba yadda shawara yana da kyau daukar shawara ko ba dole bane an gani ai na bada shawara na bada shawara malam ya ki dauka ba lalle bane kai ta bada shawara za ga wani lokaci a cikin shawara ka goma kila malam ya zaki guda biyu an gani to ka ce ka bayar ka bayar bai dauka ba in ku 20 da kuka bayar kuma daban-daban kuka bayar fa sai ɗauki na ku 20 da ya za a yi eh? mutane 20 sun ba da shawara daban-daban ga malam kuma shawarar duk suna karo da juna saboda malam ya burge sai ya ɗauki wannan ya dauki wannan shi malam ya ta karo shi ba abinda sa ba na so ranku ya bace da shi sa zaka dauki wannan ra'ayi nan ya za ku dauki irin wannan malami za ku ce ba shi da kan gado to wani in yana bada shawara sai ɗauka shi kaɗai ne ya bada shawara ai malam ba ya ɗaukar shawara ne ka ce haka tono na ba shawara bai ɗauka ba to ka san ba kai kaɗai ba ne kake tare da malam masu bada shawara suna da yawa idan an bada shawara ba lallai ba ne ka kawo shawara malam ya ɗauka amma in malam ya bi shawaran ka shi ya fi dacewa zai bai ɗauka ba bai kyauta ba wannan shi ake cewa malam baya karɓar shawara idan kullum ana kawo mai shawarar da ya fi dacewa zai kauce saboda baya son gaskiya na'am ta'ala ta'ala Allah ta'ala ya ce idfa bil lati hiya ahsan ka tunkuɗe da abin da ya fi kyau fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawa to zaka ga wannan wanda tsakaninka da shi akwai adawa ka annahu waliyyun hamid zai kuma kaman masoyinka na kusa in dai mutum yana ma sharri kana mai alkhairi za ga wannan wanda tsakaninka da shi akwai adawa zai koma kaman masoyinka na kusa ana cutar da addini ai ba hakuri bane wannan in an cutar da addini kai shuru suna da sakaci ba a kiranka mai hakuri a kai an cutar da kai wani mutum ya yi maka wani laifi wanda ya kamata ka mai wani da wulakanta shi sai ka yi hakuri da shi za ka yi wani mai hakuri ne amma an cutar da kai an zagi manzan Allah kana ta murmushi an zagi Allah kana ta murmushi to na hakuri ne ke cikin wannan hmm? wannan za ce ka mai rauni ne kai eh na'am ba wulaƙarci ba ne an gani mutum ba zai san cewa ba wulakanci bane sai Allah ya bashi mukami zai gane wannan in ka ce duk sanda aka kira ka zaka fito to wata ran kowa zaka rafki an gani akwai sanda ka gaji ka gaji kana cikin tsananin gajiya ko kana cikin wani hali sai ka ce duk sanda aka neme ka zaka fito ba zai yiwu ba zaka iya gaya mutane cewa a cikin sati zan iya ganin mutane sau biyu ko sau uku ba laifi ba ne kawo kowa ya san ga lokacin da ya zo zai same ka wannan kenan ya zama to shugabanci ya hauka ko mutane sun maka yawa amma mutane ba su yi maka yawa ba ya kamata duk sanda aka neme ka in ba kana da wata bukata maka saurare su an gani za ga wani mai kuɗi ka baya bacci wala wani mai kuɗi har karfe ɗaya karfe biyu yana nan yana gudanar da harka na kasuwanci ko harkar wani abu in gari ya waye dole ya kwanta ya bacci a lokacin da ya kwanta ya bacci za ka yi sallama ne ya fito za ce alhaji wani mai girman kai ne shi fa a lokacin da kai kake hada-hada shi lokacin bacci yake lokacin da kake bacci shi lokacin yake da hada-hada wani mai kudin ko wani za ka cewa irin karfe ɗaya karfe biyun nan shi ne ake tattauna abubuwa lokacin da komai ya shuru lokacin yake harkar shi kai ko lokacin kana bacci a lokacin da ka barka daga bacci zai ka hana shi bacci shi kuma ina ba ta gani da so haka dan mutum ya zama to zuwa sun mai yawa sai ya sanya lokacin da za a yi mu'amala da shi ba laifi ba ne wannan an gani eh na'am imamul wafa na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim harbu yazdajir wa dukulul muslimin eh, wato guduwan guduwan yazdar jilda da kuma shigan musulmai fada wato white house musulmai sun shiga white house na ainihin farisa kuma ce musulmi sun shigo white house na america walan mara alfurus a burin musulmi a lokacin da farisa su ga uburin musulmi suka ga hmm, musulmi sun tsallake gada sun shigo cikin ainihin capital sakatan yaƙi sai ainihin nadama ya kama su wannan ma su kiɗa fi aidihin hmm. a gani su kiɗa fi aidihin bi ma'ana suka yi nadama a gane wannan ba wai sai ce ya faɗi a hannunsu ba wato suka ga cewa ainihin capital din ya riga ya ya subuce musu wara'u Allah kibala lahum bil mudafa'a suka ga cewa ba su da wani iko na ainihin yin mudafa'a ba za su iya kare kansu ba musulmin sun riga sun cifi da yaki nam fatara kai zajirul madinata sai ya zajir wanda shi ne shugaba sai ya bar madina ya bar ainihin wannan birnin wa haraba sai ya gudu Kasidan gulwan ya dumfari can garin gulwan balda bai na hawa bai na bagdad arba marahil wato wani gari ne tsakanin shi da bagdad akwai marhala guda hudu wayya muntal iraq shi ne karshen iraki a lokacin ta bangaren gabas wato addumin kaurin jabal ana lissafa shi daga cikin zagayen ainihin dutse wayya mabniyatun ala shi an gina shi ne akan gaban gaban rafi yana can gefen rabi dajila kuma shi reshe ne na ainihin dajila shi wannan gari reshe ne na dajila wato kazu da taburstan kuma yana fuskantar taburstan eh, duwa yana taburstan duk garuruwa ne ba daula ne na farisa a da haka daula ne wanda yake mai girma sosai وكان قد قدم إليها أهله وولده وكان قد قدم إليها أهله وولده ya kasance mutanen wa'annan gari da kuma ƴaƴansu duk sun gabato zuwa ga zuwa gare su fa dakhala almuslimun almadina min ghairi mu'arid sai musulmi suka shiga madina ba tare da wani mai jayayya ba sun samu nasara sun shiga wannan madina tun wannan birnin ba wani mai jayayya da su wani zala sa'ad al-qasr al-abyad sai sa'ad ya sauka cikin white house na ainihin farisa wa kaza musalla sai ya rike shi ya zama wajen sallah ya zo aka yi sallah a cikin wannan white house din وقرأ قوله تعالى sai karanta maganar Allah subhanahu wa ta'ala kam saraku min jannatin wa uyun to da yawa suka bar ainihin gonakai an gane su mutanen sun mutu sun bar gonakai da kuma mare mari idanuwan ruwa wa zuru'in wa maqamin karim ga kuma shuka shuka ga sanin sun bari kala kala da kuma ainihin matsayi wanda yake mai daraja ni'matin kanu fiha da. Eh, wajen tsayuwa mai daraja ga kuma ni'imomi wanda sun kasance a ciki masu sha'awa suna sha'awar limomin suka fasu suka gudu suka fasu kazalika wa auratna ha qawmun asari haka nan muka gadar da ita ga wasu mutane daban sai gashi yanzu mutanen da aka wulakanta aka rena su su suka gaji ainihin white house yanzu asalin mutanen da ke ganin kansu masu daraja sun koma sun kaskanta yanzu musulmi sun koma su ne sama farisawa sun koma su ne ƙasa wannan yana daga cikin babban abin da ya kawo ainihin aƙidar shi an ci ya shigo cikin al'umma su 'yan shi'a wato asalinsu mutanen farisa ne to lokacin da a mutanen farisa a da kamar su fafa wanzu su suna ganin jin duniya gaba ɗaya ba wanda ya fi ƙarfinsu ko suna ganin larabawa ba wasu abu bane su to a lokacin da aka zo aka yi wannan jihadi zamanin umar dan khattab radiyallahu anhu ya ci su da yaƙi a lokacin ne sun suka koma tunanin yanzu dai ba za mu iya faɗa da musulmi gaba da gaba ba yanzu abin da za mu yi za mu koma nifak za mu zo mu shiga cikin musulunci in muka shiga cikin musulunci mu yi kamar mu musulmi ne ne sai mu ringa cutar da musulunci a cikin musuluncin to shine ba suka shiga suka zama to manyan malamai bayan sun samu amsuwa sai suka ta shigo da miyagun akidu suna ta lalata ainihin tunanin mutane to su ne kaji ana magana a kira kira mutum zindik to mutum mutumin iraki mutum farisa ne su zanadika shi kalmar zindik kalma ne na yaren farisa shine mutumin da zai bayyana maka da zahiri kamar yana tare da kai amma a koye makiyin ka ne an gane shi yasa kaga da shi a taqiya yayi karfi sosai to saboda sun ga cewa ba za su iya faɗa da ainihin musulunci a bayyane ba ba su shiga cikin musuluncin sai ta faɗa da musulunci shi sa ga sun shiga musulunci suna ta kawo musulunci cikas kala kala ga shirin an gane yayi kuma ka duba shi shi nifaq in ga mutum yana nifaq to matsoraci ne shi mutumin da yake jarumi yana fitowa a fili ne ya aibanta ka shi kuma mutumin da yake da nifaq ya ga kafi karfin shi ne sai amfani da wani dabara wajen faɗa da kai kamar abin da abdullahi bin ubay bin salul yayi ko da ya ga cewa manzan Allah ya zo ya yi ƙarfi a madina shi kuma din nan ya zo ya ga duk mutanensa da yake tare da su masu ganin girmansa sun musulunta in ya ce zai yi fada da manzan Allah shi zai rushe abin da ya kawo sai ya ga awon shi ma musulmi ne amma fa a ɓoye shi kafiri ne haka ya yi ta ba manzan Allah wahala ayoyin da aka saukar cikin suratul bakara gaba ɗaya da shi aka saukar ba an gani ayoyi da kaga an saukar wanda game da ainihin munafikai da ana ta magana bakara abdullahi bin ubay bin salul ne to irin irin yadda munafiki ke wahalarwa ga ainihin musulmi kafiri bai zai iya yin haka ba saboda shi na cikin gida ne shi shi na cikin gida yana iya cutar da kai ko ba yadda za ka yi da shi amma shi wanda yake waje yana cutar da kai za ka ɗauki mataki yanzu ba kwa gani lokacin da ainihin abdul jabbar ya ta faɗin abin da yake faɗa ne aka yi masa amma debora ba debora kafin ka an kara an doki mataki abdul jabbar zai da wajen shekaru yana yin ta'addanci ba abin da aka yi masa an gane to saboda haka mutumin da yake cikin musulunci ta yau musulunci illa ko ba abin da aka yi masa an sha samun mutane wanda suke irin wayannan kalmomi da wannan wannan baiwa Allah ta yi wannan wannan zibura ta yi an yi za musulma sai shi irin su bayan da yan hakika amma suna raye har yanzu na fatan gane to naka ya fi ba da kai yau amma mutumin da yake waje cikin sauki ce hukunta shi amma na cikin gida kafin ka hukunta shi sai ka duba gabar da yamma kudu da arewa fi fatan gane wannan to shine to kaga irin yadda an ci karfinsu amma kuma daga baya sun zamanto mu musulunci matsala sun zamanto duk wani nau'i na nifaq sun iya yin shi wannan shine aqidar shi an ci aqidar shi an ci dalilin shi abinda Umar ya aikata ga Farisa ya ci Farisa da yaki Farisawa suna so sarama ya za su yi sarama ba za su iya yin fito na fito da musulmi a zahiri ba bari su fito da miyagun aƙidu a cikin sahabbai gaba ɗaya babu wanda shi a ciki kamar Umar kuma dalili saboda umar shine sababin rushewar daular farisa a gane wani ko allahu a'alam na'am suna shi ne ai ba sunan musulunci ba akwai sunan musulunci ne ai duk wani suna daga ga mutane da shi sun zo da sunan su ne duk wani mutum da ka ganshi mai suna umar da ka ganshi umar da sunan shi ya zo abubakar da sunan shi ya zo shi ma kai shi manzon Allah da sunan shi ya zo ba wai da ya fara da'awa bane ya zama annabi ya zama Muhammad a gani yawa Abu Sufyan sunan shi Abu Sufyan kafin ya musulunta kuma da ya musulunta Abu Sufyan sunan shi na fatan gano wannan Amma na Abdullahi bawan Allah bai hude shi ma ya yarda da Allah ne bai hude ya ai shi Abdullahi ba Abdullahi bin Ubay ba bai hude ba da shi balarabe ne balarabe ne mutumin Madina ba bai hude amma kuma akwai Abdullahi bin Salam shi kuma nan bai hude ne an gani duk wayannan sunaye ana samun musulmi da shi ana samun wanda ba musulmi ba kamar za ga mutum ya shigo ya shigo ya musulunci za ce wani suna kake so sunan musulunci duk sunayen gaba ɗaya sunayen ne na larabawa kawai da musulunci ya zo sun shigo da sunayensu musulunci da ya ga cewa sunayen ba su da aibi sai ya nemi sunayensu a gano wannan amma da a ce sunayen suna da aibi manzo Allah zai ce a gyara shiri alaikum salam sai aka tambaye wa kuna yake kudin shi yana son kudin sauki babu kudin shi kenan sai ce Jacob da Larabci sunan shi Yaqub Yaqub ne shi an gani sunanka da turanci Jacob sunanka da Larabci Yaqub za mu za kira ka suna Yaqub in ya ce baya so sai Jacob shi kenan sai Sheikh Jacob ba shi kenan ba sai sun mutane ne za su ga abu iri anya wannan ba bai hude bane kuwa

sai canza sunan shi amma sunan baban shi Philip ya ba sunan haka nan sunan baba da ba a canzawa amma kana iya canza sunan ka saboda maslaha kada ka bar sunan a irin suna na da kana faɗin wannan suna wani zai ganka wani iri zai zai kyamace ka ya sunan ka suna na ah, suna na Stephen Philip ko suna na Edward Edward Edward John kuma ga wani babban malami ne kai na salafiya Edward kaga tun daga nan za a fara a ce wallahi salai da gani da mawa irin mutane yahudawa da kaga sunan ma tun daga sunan za ka da bayahude na wata da ayyaci mawul kana'in nan حكمة من التاريخ حكمة da tambaya wani sunayen nan shin daga shine suna yana tasiri wurin mu'amala ko yanayin mutum suna yana tasiri gaskiya malamai sun ce suna yana tasiri wajen mu'amala in ka sa mutum sunan wani to an ce yakan yi tasiri daga mutum ya ɗauki wani abu daga cikin ɗabi'un wannan mutum shi yasa za ka sa suna ka sa mutum suna mai kyau na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم كيف قتل عثمان رضي الله عنه يا يا أكتش عثمان Allah ya ƙara masa yadda walam yadfa anhu ahadun min as-sahaba alhali babu ɗaya daga cikin sahabbai da ya bashi kariya an kashe Usman radiyallahu anhu babu ɗaya daga cikin sahabbai da ya bashi kariya to me ya faru ne aka yi haka التعليل الأول وتدليل نفركو أن عثمان هو الذي أزم عليهم بهذا للي عثمان شيني وندي ينكي هكونشي أغريس دوانا شيني ينونا مستوى بانا سو قوة يسا هنوا استوانا الأمل cewa lallai a bashi da wa'annan mutane na fa'amarahum an yaghmidu suyufahum ya umarce su su sanya takuban su cikin kube wato kowa ya sa takobin cikin kube kada wanda ya zara takobi don wannan al'amari wani nahahum anil qital ya hana su yin yaki wastaslama li qada'illah kuma ya miƙa wuya ga hukuncin Allah kuma bin Afan ya miƙa wuya ga hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma kaddaransa ya miƙa wuya ala lokacin da wannan abin ya faru shi Usman bin Affan kawai shi ya ga mutane kawai ta zo daga daga Iraki daga Iran daga ina daga ina kawai yadda ka san mutane dama sun zauna ne musamman sun yi taro akan abu yana kaga an daɗe ana ta shirya wannan makirci kawai lokaci kaɗan kawai sai gashi an zo an kewaye fadan sarkin musulmi an kewaye fadan usman bin affan radiyallahu an ana cewa lallai sai ya sauka daga kan mulki an gane ku to su mutane gaba daya babu wanda ya tunanin cewa wa'annan mutane sun zo ne don su kashe usman an ɗauka sun zo ne kawai su yi hayaniyansu daga bayan su tafi to shi ma kashe usman da ya ga yanayinsu mafi yawan su gauga'u ne su babu sahabi ko guda ɗaya cikin su babu wani babban malami ko guda ɗaya cikin su yan hayaniya ne kuma mutane ne ga sunan irin kauya nan wasu daga cikin su wasu mutane sababbin musulunta wanda ba su da ainihin wani tajriba dangane da musulunci to sai Usman ya ce abu abun a hankali baya son sahabbai su dauki makami sai za su yaƙi wayannan mutane kawai su bar shi da shi a basu da shi kawai na mal'awar shaja'atu Usman to wannan yana nuni akan al'amura guda biyu abinda Usman yayi na cewa a bashi da su wannan yana nuni akan jarumta na Usman bin Affan radiyallahu anhu mutum ne jarumi na'am wasani rahmatuhu bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tausayin shi ga al'umma annabi yayi abin da kira intikabu akan bidrarai idan ya ce ainihin ya baiwa ainihin sauran sahabbai dama su shiga fadar to mutanen yawan ya ninninka ninkin ba ninkin ba ninkin na sahabbai to kuma a lokacin nan sahabban nan suna da wasu irin fa'ida wanda musulunci zai amfana da su sahabbai suna da ilimi wanda za su yada shi da al'umma idan sahabbai suka zo suka zara takobi ga wa'annan mutane wa'annan ƙauyawan wa'annan gidadawan za su iya kashe sahabbai da yawa sai zama to sakon da manzo Allah ke so a isar zuwa ga al'umma mutanen za su isar da sakon an kashe su to gara a kashe mutum daya sai a samu masu isar da sakon suna da yawa da a ce a kan mutum daya an kashe sahabbai ɗaruruwa wanda wani yana ɗauke da hadisi kaza wani yana ɗauke da saƙo kaza na manzan Allah idan suka shiga yaƙi suka mutu shi ke nan musulunci ya tsaya cik ina ba san gane wannan to Usman ya yi amfani da zurfin tunani akan al'amarin لأنه أدرك أن أولئك أعراب domin shi Usman ya rizki wa'annan mutane ƙauyawa ne ba hmm. ajlafu kuma wawaye ne ƙauyawa ne wawaye masu kaushin ɗabi'a wannan mufsidun ko mutane ne masu barna yadda ya ga yanayin su da kuma lamarin su mutane ne mabarnata fara annahu law qatalahum as-sahaba lakanat al-mafsada a'zam hmm, yana ganin da a ce sahabbai za su yake su da barnan ya fi girma daga kashe mutum daya gara an kashe mutum daya da a kashe mutane da yawa wala rubba intaha al-amr ila qatl adadin kabir min as-sahaba kuma da yawa al'amarin zai iya kaiwa zuwa ga kashe adadi masu yawa daga cikin sahabbai ko kowane sahabbai yana dauke da wani sako wanda za a iya isar da shi ga al'umma na waƙad ya ta'adduna ila intihakil a'rad ya ta'adduna ila intihakil a'rad wannan zai iya tsallakewa zuwa ga keta ainihin alfarma wato zai zamanto ba ma kashe sahabban ba za a iya zuwa kashe sahabban sannan a keta musu alfarma wato keta alfarma ka manya, a kama ƴaƴansu mata da matayensu a yi musu fyaɗe wance habul ƴaƴan ta'adda haka suke yi bayan su sun kama ka za su kama matanka da ƴaƴanka da musu fyaɗe to wannan an kai gaya kenan wajen barna kuna ganin wa'annan masu kidnapping ne abinda suke kenan in sun kama mutum a gaban shi za ga sun ba iyalan shi fyaɗe wannan shine intihakul a'rar ba kowane mutum zai iya haƙuri ya ga ana keta ma iyalan shi fyaɗe ba ana ma keta ma iyalan shi alfarma ba wani nan take zai ɗauki mataki kuma nan take za a kashe shi ko ba ka ba to Usman ya fahimci tunda wayannan mutane jahilai ne to zai iya yiwa wayan wayannan mutane sun kafirta Usman ne ba? kuma suna ganin cewa shi kafiri ne sun zo su yi jihadi ne a haka sannan kuma duk mutumin da ya shiga faɗa shi ma kafiri ne ne goyon bayan Usman to idan suna faɗa za su kashe masu fada masu goyon bayan usman din su kama ƴaƴansu a matsayin bayi matayensu a matsayin sadaka su rinka su. kaga nan wajen an keta mai alfarma saboda waɗannan mutane yawan ya nimmin ka nan sahabbai na'am wa habul amwal da kuma za su rinka kwace dukiyoyin mutane za su kwace dukiyoyi a matsayin ganima ne ba nan fara'a annal maslaha an ya kutulahu an yi kutal an yi kutalahu wa na'am sai Usman bin afari ya ga cewa lalle maslaha shi ne shi aka yi shi kawai ya riga ya hango wasu abubuwa ne wayannan mutane ba fa masu karatu bane wayannan mutane nassin Qur'ani ko hadisi ba zai musu tasiri ba akwai mutanen da in ka gansu ka san ba mutanen ka bane kawai duk wani ka kawo za su kawai wani ma sai zaki ayar yake ƙarya ne ayar ko iyaz billahi shi munafinci ne ba maganar Allah bane ko yake an fasara ayan ne ba daidai ba an gane ko akwai mutum zaɓi cewa in ka kawo mai aya ma na ɓata kanka lokaci ne irin wannan kawai sai ka yi shiru ka nemi wata hanya ɗin saboda mutane ne wanda suke jahilai ƙauyawa gidadawa ga jahilci ga ƙauyanci kuma mi'a wato abdullahi bin ubai abdullahi bin saba'i ya je ya sanya musu ra'ayi ya daɗe yana ta ƙoƙarin ya gina su akan ke usman wannan dama shine abin da ake magana kan inkarul alami ga shugabanni ya je yana ta gaya wa ainihin wayannan gauga din ga irin abin da usman ke yi ga irin abin da usman yake yi har abin ya musu tasiri a cikin zuciya kuma dama yana so ya yi amfani da su ne domin a kashe usman din an gano wani ko in dai kana sanya wa ainihin talakawa kiyayya ga shugabanni to nan gaba talakawan suna iya ɗaukar matakin da zai baka mamaki yau wa na? wa alaikum salam eh? amfani ne mandik Sai mandik ba musulunci bane shi shi mandik da philosophy abu ne wanda yake musulunci bai yarda da shi ba hmm? ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba kai amfani da dabarun da Allah ya baka ne saboda sun ce za ka musu aya ba zai amfani su ba saboda gidadawa ne su an gane ku wanti habul amwa na'am eh, an yi kusa da ruwa wala yi kusa da ahadu min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh shi Usman baya son a kashe ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so na'am wala takku hurmatu wala tutakku hurmatu madinatu rasulullah hmm. kuma manzon ah, shi Usman baya so a keta alfarman manzan al'a Madina sai so Madina a zo a keta alfarman sa ayi yaki a ciki an gane ayi yaki a ciki a zubar da jini ai ma wasu mutane a yi ma wasu mata fiyaɗe eh na'am a da sani bu أن عدد الصحابة كان أقل بكثير من عدد أولئك الخوارج للي nan وإن haɓai. wato sun kasance mafi karanci sosai fiye da adadin wa'annan khawarij din wa'annan yan tawaye sun zo daga garuruwa da yawa ne kuma an daɗe dama ana yi musu orientation akan abin to adadin su ya fi yawa sosai fiye da adadin wa'annan khawarij din suka zo din nan فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فإن أصحابه فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sun kasance wato sun kasu a wurare hudu bayan manzo Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun kasu wurare hudu an gane ko na farko eh, makka akwai makka al-makan al-awwal makka hmm. li'anna li'anna al-mawsim kana mawsima hajji domin wannan taro taro ne na aikin hajji lokacin wannan biki lokacin biki ne lokacin mawsim ne na aikin hajji gane wannan lokacin wato su wayannan mutane ku duba dabaran da aka yi an ce mai san abinka ya fi wani ya fi ka dabara wato suna so su kashe usman sai suka duba wani lokaci ya fi dacewa su samu damar samun nasara daga cewa lokacin da ya fi dacewa shi ne lokacin da sahabbai sun tafi aikin hajji mafi yawan sahabbai ba sa gari kawai sai a shigo madina ina fatan gani wannan lokacin wannan biki lokacin bikin aikin hajji ne قد خرج كثيرون من للحج يا زمان تو da yawa daga cikin sahabbai sun fitar da aikin hajji walam yakunu hadirin wato sahabbai ba kasance halattattu a lokacin babu su na'am al-makan al-thani wato matsayi na biyu ba'da ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar su al-amsar wasu sashe daga cikin sahabban annabi wato sun je sun sun wasu birane akwai wasu sahabbai sun tafi iraki sun zauna a wajen suna karantar da addini wasu sun tafi sham wasu sun tafi misra a gane ashu ilkufa wa wa misra sun koma shi ne ma'ana kamar tsaro sun koma sun rayu a kufa wasu sun rayu a basra wasu sun rayu a misra wasu sun rayu a sham eh da wasu daga cikin garuruwa A gane sahabbai da yawa sun bar madina sun koma wa'annan garuruwa don karanta da addini المكان الثالث مكان أبو sai zama to da aka shigo cikin garin sahabbai yan kaɗan ne sahabbai yan kaɗan ne sai sauran mutane kawai na gari yawa wato waje na uku shi ne sahabbai sun yaɗu cikin jihadi wasu daga cikin sahabbai sun kwashi jiki sun tafi jihadi almakanin rabe an gane ai akan kuma za je jihadi ba mutane biyu ko uku ne. mutane da yawa to kaga duk wayannan mutane wasu aikin haji wasu je karantarwa wasu fita jihadi na'am na'am almakanin rabi kuma zina kanu fil madina wuri na hudu su ne wasu kasance a madina walam yakum adaduhum mukafi'an li adadi ulaika al-khawarij sai to adadin su bai to zai iya zai iya ainihin karawa da adadin wayannan khawarijin ba adadin bai zama yayi daidai da adadin da za su iya fuskantar wayannan khawarijin ba ba zama to kufu an gare su ba an ne zuwa ga wayannan gaugawo din sannan ta'alili na uku ba a su auladahum lidifai an usman lallai sahabbai sun aika da 'ya'yansu domin kariya ga usman bin affan aliyu bin abi talib ya aika da Hassan da husaini Allah ya musu rahama Allah ya kara musu yadda wa ma kanu ya tasawwaruna eh su sahabban nan da suka aika da 'ya'yansu ba su kasance suna su suna tsammanin al'amarin zai kai zuwa ga kisa ba a tunaninsu kawai za a ɗanyi hayaniya ne sa'annan kuma su kyale ainihin shugaba ya ci gaba da mulkinsa an gano wani ku? Hmm. kawai sun ɗauka kawai za a ainihin tsare ainihin usman ne lokaci mai tsawo kuma za a kankare masa lokaci mai tsawo sannan daga baya a kyale shi sannan daga baya sai yan tawayen su koma haka aka yi tsammani amma annahum wa amma kasancewa wai sahabban za su yi tsaurin ido a kasancewa wai wannan gaugawo din za su yi tsaurin ido har ma ya zama to sun kashe Usman bin Affan فكان بعض الصحابة لا يرى أن الأمر يصل إلى هذه الدرجة يا كسان شو وانت لك تيون صحابي باسا كان للي الأمر زي كيزوا قوانا درجة إن وعجب هذه الأقوال الأول أن عثمان رضي الله عنه هو الذي منعه cewa lalle Usman bin Affan shine ya hana su daga yakan wannan khawarij din an gane ya ce duk mutumin da in ya zo ne dan ya taimake shi to dan Allah ya mayar da takobin cikin kube ba abin yaki bane insha Allah za a sasanta da su eh. amma shi wancan magana akwai ta na maganan ba su da yawa ba su da yawa akwai ta dama wani abin da ke nufi ko da ba su yi wa za su san da wani abu ne don ba da kariya ga shugabanci na'am kamar ya wai ya hukuncin mutanen da suke canza sunansu a mutum sunan shi isa sai a ranke da suna jesus rufiya saboda al'adar ya saba ma hakan in ka ce za a ringa kyamanka Ana gane da cewa jizo sun shine isa ba kowa bane zai fahimci hakan da ka faɗa haka zai zama to mutane suna kyamanka suna ganin ba mutumin kirki bane kai mafi alkhairi kamar sunan nan da aka san shi a matsayin sunan larabci din nan shi ya fi dacewa eh. wa alaikum salam dama ya kamata duk abin da mutum zai ringa duba don maslaha na al'umma an gane wannan in za ka yi ka duba in na yi menene abin da zai biyo baya idan abin da zai biyo baya zai haifar da alheri in ba zai haifar da alheri ba ka yi haƙuri har sai lokacin ya zo an gane har sai lokacin ya zo wanda in ka aikata ko in ka faɗa zai amfana sai ka faɗa idan mutum ya zama to duk sanda abu ya taso zai ce zai yi abin da zai faru ya faru to wannan bai san abin da yake yi ba an gane ku wa alaikum salam gashi ake inda mara amfani da biya ko zai san da yake maka shiga da ba kike da kike ba ne kawai ko an ce abu yayi da ila in ne abu ba na Allah ba ne Eh. ba shi da lada amma ya kamata ya canza niyyarsa tun da dai ai ka umarce shi ne da abu da kyau duk da cewa shi sallar jaraba dole ba ne amma abu ne mai kyau sai ga shi tana tafan shi ya zo ya yi to ya kamata kawai ya canza niyya tana tafan shi kawai ya canza niyya kawai ya yi niyyar yin sallar dare don ya samu lada amma in bai canza niyya ba sai zama to shi yana yana jin kawai shi baya son ya yi sallah kawai yayi ne dole bai da lada gaskiya kawai misali in ka san cewa suna ne mai kyau amma mai sunan yana da wasu irin halaye da baka so to kada ka sa ma ɗanka wannan suna don an ce suna yakan yi tasiri ga mutum suna ya kan yi tasiri ka ga mutum ya ɗauki ɗabi'a mai wannan sunan in ka samu mutum suna umar ka gaji jarumi akan samu haka ka gaji baya tsoron faɗin gaskiya in ka samu mutum suna abinnan abdullahi bin ubai ka ga yana ka shi ne Allah ya sauki masha Allah ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu